Ashin Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Sarfil Hashim Gumel da sauran abokan aiki muka sake dawa a mu na hantsi a yau ranar Juma'a 22 ga watan Afrilun shekarar 2022. Bayan labaran duniya za a ji cewa wasu 'yan Najeriya sun fara koka kan sabon tsarin siyan tikitin jirgin sama na fita kasashen waje da kuɗin dala da ya fara aiki. Rundunar 'yan sandan jihar Enugu da ke Najeriya ta ce ta kama wata mata mai safarar yara yayin da take kokarin sayar da wani yaro da ake zargin ta sato daga jihar Kaduna. Kamar kowace ranar Juma'a za a je shirin yanayi da muhalli na Aisha Ma'azu bayan nan kuma muna tafa da shirin darussan Ramadan a kaina. Amma kafin nan gasar fil hashim gumal da halin da duniya ke ciki jama'a salamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya ga labaran duniya shugaban amurka joe biden ya ba da izini ga ƙarin taimakon soja na dala miliyan 800 ga ukraine a jiya alhamis yana mai bayyana cewa ya zama dole a taimakawa sojojin ukraine wajen fatattakan mayakan rasha a mummunan faɗin da ke faruwa a yankin gabashin ukraine wannan kunshin tallafin ya haɗa da manyan makamai masu linzami da bindigogi da dama da harsashe 144 in ji biden a wani gajeren jawabi da ya a fadar white house ya ce wannan kunshin tallafin an samar da shi ne musamman don taimaka sojojin ukraine a fafatawar da suka yi a yankin donbass biden ya ce sabon tallafin a saman wani kunshin dala miliyan 800 da aka samar a makon da ya gabata kusan ya kawo ƙarshen izinin majalisar wakilin taimakon sojojin amurka ga ukraine biden ya ce amurka da ƙawayenta na yamma sun ci gaba da kasancewa ɗaya kan ƙudurinsu na taimakawa ukraine wajen yaƙi da mamayar da shugaban rasha vladimir putin ya yi na tsawon makonni takwas a yau juma'a hukumar lafiya ta duniya who ta ba da shawarar yin amfani da maganin cutar coronavirus na kamfanin pfizer paxlovid ga marasa lafiya da ke da nau'in cutar da har yanzu ke cikin haɗarin kwanciya a asibiti. Koyaya hukumar ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi gargaɗin cewa ta damu matuƙa cewa rashin daidaiton samun rigakafin COVID-19 zai sake barin ƙasashe masu ƙaramin ƙarfi da matsakaicin kuɗi shiga su koma ƙarshen layi. Kamfanin haɗa magunguna na Pfizer na Amurka ya samar da zaɓin magunguna biyu domin amfani da su ga waɗanda ba za su yi allurar rigakafi ba ko tsofaffi da waɗanda ba su da garkuwar jiki mai kyau a cewar ƙwararru hukumar who a cikin wata mujallar likitanci ta bmj ga marasa lafiyar hukumar who ta kuma ba da shawarar amfani da maganin cutar da ake kira remdesivir wanda kamfanin gilead na amurka ya yi wanda a baya ta ba da shawarar kada a yi amfani da shi kamfanin samar da wutar lantarki na abuja aedc ya katse wutar lantarki a wasu ofisoshin gwamnatin jihar neja ciki har da ofishin sakataren gwamnatin jiha katse wutar lantarkin da ya shafi ofishin samar da ruwan sha a jihar lamarin da ya sa yanzu haka ake fama da karancin ruwan sha a kwaryar birnin mina a fadan gwamnatin jihar sai dai jami'in hulɗar jama'a na kamfanin wutar muhammad adamu feli ya ce umarni ne suka bi. Kuma ba wai an yi shi bane don ana so a yi bane. Akwai basuka ne da suka taru wa'annan sabon management da suka zo suka ce a bi bashin nan. A state government din kamar bashin yana da yawa abinda kuke bin su? Eh bashi na da yawa. 1.9 eh, billion na amma kun tuntube kayan ku dauki wannan mataki a abu ne wanda ke tattauna ai ba wa ana yin shi ne a kai haka ba gwamnatin jihar Niger dai ta ce tana kokarin tattaunawa da kamfanin domin shawo kan wannan matsalar sakataren gwamnatin jihar Niger Alhaji Ahmad Ibrahim Matane ya ce duk da yake su ma sun saya wa kamfanin na aedc kayan aiki har na sama da naira miliyan dubu uku amma bai hana su yi zaman sulhu da kamfanin abin da ke faruwa shine mun zauna da su mu ƙara tabbatar musu cewa abin da suke bukata na miliyan ɗari da wani abu a wata mun fara ba su wani kuɗi kusan miliyan arba'in amma suna ganin wannan bai gamshe su ba shi yasa suka je suka ci gaba da wannan tsinke gidan wuta a wayannan wuraren to amma duk haka nan bai ba yi Eh, sanyin gwiwa ba mun sake kiransu domin mu zauna jiya ma mun zauna tare da su eh, domin su yi la'akari da abin da ke eh, gudana kafin mu kawo muku sauran labaran da muke dauke da su za mu fara kawo muku rahotonmu na farko a yayin da tasirin fara sayan tikitin jirgin saman fita waje da kuɗin dala da aka sanar cewa wasu kamfanonin jiragen sama za su yi ya fara aiki a ranar 19 ga watan Afrilun nan da muke ciki. 'Yan Najeriya ciki har da ɗalibai da ke karatu a ƙasashen waje, 'yan kasuwar canji da wasu 'yan kasuwa masu fita waje sarin kaya sun fara kokawa a kan tasirin hakan ga harkokinsu na yau da kullum. Daga Abuja, wakilin Mahalima Abdurraub ta aiko mana da wannan rahoto. A ranar 19 ga watan Afrilu ne wasu daga cikin kamfanonin jiragen saman kasashen waje da ke jigilan fasinjoji zuwa Najeriya. Karkashin yarjejeniyar kungiyar APG Interline suka fara aiwatar da tsarin da suka sanar na siyar da tikitin jirgin saman su kan kuɗin dala. A daidai lokacin da ake fama da matsalar karancin kuɗaɗen wajen a Najeriya. Wannan matakin da kamfanonin jiragen saman suka ɗauka da ya biyo bayan matsalolin da suke fuskanta wajen maido da kuɗaɗen tikitin da aka siyar a ƙasar zuwa ga lalitar su waɗanda suka maka makale a Najeriya da wasu kasashe. Aisha Muhammad Salisu 'yar kasuwa ce da ke yawan tafiye-tafiye zuwa kasashen waje sarin kaya. Gaskiya wannan al'amarin zai taba ni kuma kaya na za su kara tsada sosai gami ga cewa idan zan biya tikiti da dala za ki ga kuɗin ya ƙaru saboda a dala yana da tsada kamar in ana sayar da shi a banki naira ɗari hudu ta bayan fage a yanzu haka ana samun dala akan ɗari biyar da tamanin da uku. To kin gani kuwa ba lallai bane ki iya siyan shi tikitin ma ga baki ɗaya saboda tsadan shi a hakan ma yanzu kaya sun yi tsada balle a ce zaka koma siyan tikiti da dala gaskiya zai taɓa ni sosai kuma zai taɓa kasuwanci na ga abin da bangaren ɗalibai masu karatu a ƙasashen waje ke cewa akan wannan matakin sunana rukayya ta sadauki yar jarida kuma yar makaranta a nan ƙasar turkiya eh to gaskiya wannan abu zai shafe mu sosai kuma za mu samu matsala shali ga mu waɗanda ba a najeriya muke karatu ba idan muka yi duba ga yanda yanzu dala ɗin ma ta yi wahala da kuɗin kama kana neman dalar ma ba za ka samu ba kuma idan muka duba ko shi PTA din da muke karba kwatali din nawa ake ba mu baya wuce dala dubu hudu wanda wani lokaci ko kuɗin makaranta din ma kila ba ta iya isa ta biya mana kuma banda wannan ko gida haka in za a aika mana da kuɗi wani lokaci ba dalan ake aiko mana da shi ba saboda muna da limit din da muke iya cire kuɗi a nan kasan waje so kin ga matsala ne babba so kuma akwai da yawan ɗalibai ma da zaki ga cewa yes mu ma da dala account sai dai na currency din kasar su wato Najeriya sai kuma 'yan kasuwan canjin bayan fage ni sunana Umar Muhammad kuma dan kasuwar hada-hadar kudaden ƙasashen waje wanda aka fi sani da black market ko bedudu chain a nan abuja to gaskiya tabbas sha'anin dala ya ta'azzara kuma yana ƙara ta'azzara domin hanyoyin samun dala a najeriya da muke dan mu'amala za ka ga bai wuce ta ko hanyar gwamnati ta cbn inda aka fi samu da sauki ko kuma ta black market sai dai akwai wasu mutane ƙayyadaddu da sai ka cika wasu shari'a bankin ka za su iya neman maka sannan ka samu approval sai a ba baka wanda yana dan daukan lokaci kuma yana da dan wahala wanda da yawan masu bukatuwar dalar tun daga kan 'yan kasuwa waɗanda suke siyo kayayyaki raw materials da suke wani production a cikin gida zuwa kuma masu bukatuwa dan karatu ko neman lafiya da wannan jiran da wahalar sun gwammace ma su zo black market din su siya gaskiya su jura tsadar duk da bambancin da yake tsakani yana da yawa ya haura naira ɗari da wani abu so gaskiya idan har aka samu wannan kuma zai zama wani ci gaba mara daɗi zaɓe. Alƙalman ƙirdiga sun yi nuni da cewa kuɗaɗen bashin sayan tikitin dillalan ƙasar waje a Najeriya sun kai dala miliyan ɗari biyu da da tamanin uku kwatankwacin naira biliyan ɗari da sha shida da miliyan ɗari takwas da saba'in a kwanan nan. Lima Abdulrahman muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Halima Abdurra'u, yanzu kuma ga Sarfila Hashim Gumal ɗauke da sauran labaran duniya. jami'an leƙen asirin iran sun kama wasu mutane uku na wata ƙungiya da ke da alaƙa da hukumar mossad ta isra'ila tare da tuhumar su da hannu wajen fitar da wasu bayanan sirri kamar yadda gidan talabijin ɗin ƙasar ya rawaito a jiya alhamis rahoton ya ce an kama wasu ne a lardin sistan da ke kudu maso gabashin birnin baluchistan amma bai bayyana su ba ko kuma yadda suka samu bayanan sirrin iran da isra'ila sun daɗe suna zargin juna da yin leƙen asiri da kuma yakin cacar baka tsawon shekaru isra'ila na kallon iran a matsayin babbar barazanarta ta sha yin barazanar ɗaukar matakin soja kan iran don hana ta mallaka makaman nukiliya iran dai ta musanta cewa tana neman irin waɗannan makaman kuma ta sha alwashin mayar da martani mai zafi kan duk wani hari da aka kai mata a cikin watan janairu isra'ila ta ce ta karya wata ƙungiyar leƙen asiri ta iran da ta ɗauki matan Isra'ila ta shafukan sada zumunta don ɗaukar mata hoto masu muhimmanci suna tattara bayanan sirri da kuma wa 'ya'yansu su shiga shirin leƙen asiri ga sojojin isra'ila a cikin watan yuli iran ta ce ta kama wasu 'yan ƙungiyar da ke da alaƙa da mossad bayan sun kutsa kai cikin iran akan iyakarta da ke yammacin ƙasar wani bam ya fashe a wani masallacin mabiya masu habar shi'a a arewacin afghanistan a jiya alhamis inda ya kashe mutane aƙalla goma sha bakwai tare da jakkata wasu hamsin da biyu mummunan harin bom da aka kai mazar sharif babban birnin lardin bak da ke arewacin kasar ya faru ne a lokacin sallar la'asar in ji hukumomin taliban na yankin gusudin anwari shugaban asibitin lardin abu alisi na alvaki ya shaida wa murya amurka cewa akalla shida daga cikin waɗanda suka samu raunuka suna cikin matsanancin yanayi shaidun gani da ida sun ce adadin waɗanda suka mutum ya fi haka Ƙungiyar ta'addanci ta Daesh reshen Afghanistan da aka fi sani da Islamic State ko IS Khorasan ta ɗauki alhakin kai harin a cewar shafin yanar gizo na site wanda ke bibiyar farfaganda 'yan ta'adda. Hukumomin lardin Kunduz da ke kusa da birnin sun kuma bayar da rahoton fashewar wani bam a babban birnin lardin, amma ba su bayar da cikakken bayani ba. Kafafen ya labarai na cikin gida sun rawaito jami'an Taliban na cewa wata mota da ke jigilar ma'aikatan jirgi ne aka kai wa harin bam inda suka kashe hudu daga cikinsu tare da jikkata wasu goma sha takwas. A gaida Sarfil Hashim Gumel da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Najeriya rundunar 'yan sandan jihar Enugu ta ce ta kama wata mata mai safarar yara yayin da take kokarin sayar da wani yaro da ake zargin ta sato daga jihar Kaduna a garin Enugu da ke kudu maso gabashin kasar. Wakilin Alphonsus Okoro Igwe na dauke da karin bayani 'Yan sanda a jihar Enugu sun ce sun cafke wata mata bisa zargin sace wani yaro mai shekaru bakwai daga Zaria da ke jihar Kaduna da aniyar sayar da shi a jihar Enugu. Kamar yadda kakakin rundunar 'yan sanda a jihar Enugu Mr. Daniel Ekeya ya shaida. The command on the 9th of April 2022 arrested a female suspect, one Juliet Donatus, age 35. Ya ce a ranar tara ga watan Afrilun wannan shekarar 2022, rundunar 'yan sandan jihar Enugu ta kama wata matar da ake zargi mai suna Juliet Donatus mai shekaru 35, 'yar asalin jihar Imo amma mazauniyar zariyan jihar Kaduna. An kama ta ne bayan wani bayanin sirri da aka samu da ke zargin cewa an same ta da wani yaro, kuma ta kasa ba da bayani mai gamsarwa a kan zargin. An tura batun ga sashen bincike na rundunar 'yan sandan jihar inda ake gudanar da bincike a kansa. Kuma a halin yanzu bincike ya nuna cewa ta sace yaron ne daga zaria ta kawo shi inugu. An kama ta ne yayin da take ƙoƙarin sayar da yaron. kuma yanzu hakan rundunar 'yan sandan jihar tana ƙoƙarin ganin an ƙaurar da batun zuwa rundunar 'yan sandan jihar Kaduna. Yanzu an samu iyayen yaron kuma sun zo don su bayyana yaron. Daga bisani na gana da iyayen wannan yaron ta wayar tarho kuma ga yadda muka yi. Ibrahim Jibrin Fallado gidan Kudatu. Baban yaron kenan ko? Baban yaron da aka sace ba. Eto eh, to ya sunan nan naka? Sa'idu Ibrahim. Eh tun yaushe ne ka fara neman dan naka? Tun ranar da aka neme shi ba a gan shi ba, ba a san cewa bai kwana a gida ba washe gari. Yayi na suka ba zama gari tun da ni ba na a gida ina zamfara mana aiki abin ya faru. Akalla kwana nawa yanzu aka fara neman yaro? Akalla kwana kusan sha biyar kenan. Ya ka da wannan lamarin da yanzu da ka samu ɗanka? Gaskiya alhamdulillah na gode wa su malam da suka cira mu duk abubuwan da muka yi. Ina masa fatan alkhairi Allah ya fara masa ci gaba na taimakon jama'a da kuma da suka taya mu a addu'a an uwa musulmi duk muna godiya da wanda ma ba musulman ba gaba ɗaya sun taimaka gaskiya kuma mun gode. To ka samu yaronka cikin ƙoshin lafiya? Gaskiya alhamdulillah mun samu shi cikin ƙoshin lafiya. Ya sunan naki? Wasila sa'i. To ya kika ji da wannan? Ban ji daɗin barkewan shi ba gaskiya. Amma yanzu da kika tarar da shi ya kika ji? Na yi farin ciki. Ina godiya ga 'yan uwana baki ɗaya. Alfonso okorigwe muryar Amurka daga Umuahia, Najeriya. A gaida Alfonso Okoro har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Muna kuma watso shirye-shiryen ne akan mitoci shida, ashirin da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu ta BOA Africa akan mita 200.5 Kuna kuma iya sauraron mu a duk lokacin da kuke bukata a boahausa.com kafin mu kai ga shirinmu na gaba mu shakata da wannan waƙar. kuma da da fata an shakata da wannan wakar. Yanzu kuma lokaci ne da zan koma gefe guda, Aisha Ma'azu ta gabatar mana da shiri na gaba. barka da hantsin wannan rana ta Juma'a mai albarka mai sauraro, kuma barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli tare da ni Aisha Mu'azu. al'ummar musulmi a faɗin duniya suka dukufa da azumin watan ramadana yankunan afirka musamman ma na sahel suna fama da matsanancin zafi wanda yake tilastawa al'ummar waɗannan yankuna neman wasu dabaru da zai taimaka musu domin kasancewa cikin ƙoshin lafiya wannan shine akalar shirin yanayi da muhalli a yau. wata hira da abokin aiki a birnin Kwanni Haruna Mamman Bako ya yi da shugaban ma'aikatan binciken yanayi ta birnin Kwanni Alhaji Mamman Lawali ya ce da masa irin yanayin zafin da al'ummar wannan yanki na Kwanni suke fuskanta. kamar da kuke gai mun samu iska da ya zo muna daga kudu kamar da kuke zahi yanzu dai kwanan ga muna cikin wani yanayi na zahi don ko yanzu kamar dunduma birnin kwanni muna cikin wani wuri na kamar wanda ake cewa turanci fit don ko yanayi na damana da na rani ko yanzu su ne annan kamar zuwa cikin dunduma kwanni sun gamu da juna kwa don ko shine wake kawo wannan zahi kuma iska na kudu da na arewa su ne suke dan gamuwa a nan ga game gudu birnin kwanni don ko shine ke sa wannan zahin a muke jin shi kwarai kwa fuske in ga yanzu kwanan gadi duka nan birnin kwanni cikin Niger mu ne muke da zahi wanda ya yi tsanani ku. To wannan zahin ka za ci gaba kamar yanzu da muke wannan rana har zuwa dai zuwa juma'a samdi zai dan ragewa kaɗan yanzu zai zama kamar zuwa 42 41 39 amma daga nan zuwa lahadi zahin zai dawa kuma ya kai wajen zuka 44 zuwa 45 kuma yanayi yanzu kamar na damana ne yake fara shigowa a wajen mu don kenan zai ci gaba har zuwa karshen wannan wata amma zawar damana dai fara ta sai zuwa wata minta Dr. Umar Haira'u ƙwararre ne kuma malami kana babban jami'i a ma'aikatar tsabtace muhalli na jihar Kaduna a Najeriya ya yi bayani a game da alkaliman yanayin zafi a wasu jihohi na yankin arewacin Najeriya musamman ma a wannan lokaci na azumi da musulmi suke wuni babu ci ko sha. idan muka lura da alkaluman yanayi yadda suka nuna a najeriya kadai kamar garin maiduguri jihar yobe alkalami ya nuna ana samun centigrade 41 jihar sokoto tara yanayin zafi a kano katsina bauchi adamawa takwas sai kaɗan daga cikin jihohin wanda yake nan ƙasa-ƙasa kamar kaduna da abuja suna da alkaluman ana samun centigrade uku a kowannensu amma yanayin yana iya sauyawa kasancewan wasu dalilai kamar yadda haka dan samu ruwa a wasu wurare kamar nan kaduna mun samu ruwa zafin ya dan sauka amma kuma a lahadi sai gashi zafin kuma ya sake dawowa ga nan mutane kowa na neman inda zai fake gindin bishiya ne ko wata yan rumfa kuma wasu na shafa ruwa akan to ina ga kuma in ka tafi kaman jihohi na katsina maiduguri kano yobe adamawa ga waɗannan wurare allah kaɗai san halin da masu azumi suke ciki in kuma za ka matsa kaɗan kaman ƙasashen nijar haka zafin yanayin ma'aunin. wurin ya nuna har akan samu yanayin zafi ya kai 41 har zuwa 58 58 a lura cewa kusan rabin tafasashen ruwa ke ko sama da rabin tafasashen ruwa a wani bangaren kuma shugaban likitocin gundumar kwanni dr ije abdu ya yi duba akan matakan da mai azumi ya kamata ya ɗauka domin kasancewa cikin ƙoshin lafiya tare da ba da shawarwari akan yadda za a sha ruwa a lokacin buɗe baki shi zahi ko ba da zancen azumi ba abu ne wanda ake gudu balle ya zama da azumi ga misali in ka bar wani abu ga sharana in kawai waje shi ka taba shi zaka ji yana zafi yana kuna hannunka to haka dan adam ya shiga cikin zafin rana haka shi ma zai zamanto da zahi ba sai zamanto shi Allah ya yi shi da zuwa zuwa nan da yake yi shi ke sa wa jikin shi sai ya sani in ka yi zuwa in babu azumi sai ka sha ruwa wannan ruwan da ya fita a jikinka ta zuwa sai ka maida shi amma lokacin azumi bai yiwa ka yi zuwa ka ɓadda ruwa amma kun baka ya kamar da su saboda haka shi mai azumi ya kiyaye da shiga cikin rana ya tsanani kenan bai dace gare shi ba saboda ya samu ya kai azumin shi lami lafiya shi zafin rana kuna yake yi kenan ko ba da azumi ba in ka shiga cikin rana tana buga ka kana iya ka samu abin da ake ce ma kudu shadar kana iya ma ya ka kai inda za ka rasa inda kake ko kuma ya zamanto wata taka ta kone idan shiga cikin zafin rana mai kai hikin nan abu ne wanda ya kamata a zan kiyayewa da shi balle ga mai azumi shi mai azumi ya kiyaye da aiki mai karfi tun da bai iya ci abinci bai iya sa ruwa kenan ya ce dai ayyuka kankana kenan inuwa ta nemi shi ya nemi inuwa ya shiga ya samu jikin shi kal ya wahala kwarai kal ya bada ruwa kwarai cikin zufa ruwa ake badawa an kuma lokacin shan ruwa ya zo fuskin mahi yawa ruwa ce ka da mutane sai a sha ruwa da yawa har ya kai inda zai kashe ma mutum jiki to wannan shine za a zanka da shi da an ni kiran sallah ka samu ruwa ka dan ka sha ka zabura ka tahi ka sallah ka komo in ka komo ka zo ka kuma ka kara shan ruwan nan kuma ka samu abin da ka ci ba a san mutum ya ci abinci mai nauyi can zuwa awa biyu uku sai ka samu abinci mai nauyi ka ci ga jikinka to in ka haka nan kai kuna karewa lahiya da azumi Mai sauraro wannan shine abin da ya sauwaka a cikin shirin yanayi da muhalli a yau. Da fatar za a kiyaye duk da cewa azumi ya ɗau gangara. Sai a tara da mu zuwa makon gobe idan Allah ya bamu tsawon rai domin sauraron wani sabon shirin. yanzu a madadin bakin namu da dokacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka sai solomon abu daidaita mana sauti ni aisha mu'azu nake mana fatar alkhairi. gaida Aisha yanzu kuma sai darussan Ramadan a kaina. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sunana Awwal Salisu ta kai, kuma daga cikin darussana na wannan wata mai alfarma na watan Ramadan na samu darussa da dama daga ciki na samu kusanci da Ubangiji subhanahu wa ta'ala saboda a duk lokacin da bawa yake azumi to ko da ya keɓance kanshi shi kaɗai ba zai ci ba ba zai sha ba wannan ya karantar da ni cewa ashe ko ba azumi ba Allah yana kallo na duk abin da nake yi ba wani abu da zan yi na saɓon shi ba ma azumi kaɗai ba duk wani abu da Allah ya hana to kenan ba zan yi ba ko da ba lokacin azumi ba ya nuna Allah yana kallo na bayan wannan na sake samun darussa musamman ta wajen taimako da naga al'umma suna yi za ka dinga ganin mutane wasu da mota wasu kuma su zo har gida abin da Allah ya sauwaƙe musu suna ba wa bayan Allah waɗanda ba su da shi sai wannan ya karantar da ni na ce to ni ma me zai hana ko da ba ni da abin da zan siya shinkafa ko gero in bayar ko da ruwa ne nake da shi mai sanyi idan an sha ruwa in ɗauka in ba ma wanda yake azumi bayan wannan ko da dabino ne tsagin dabino in ɗauka in ba ma wanda ya azumi shi ma Allah zai bani lada a kai saboda tsagin dabino ma zai iya kubutar da kai daga azabar wuta Allah ya kubutar da mu daga cikin kuma darussa da na koya a wannan wata mai alfarma na sa karatun alkur'ani a gaba in Allah ya yadda kullum garin Allah ya waye na kan karanta wasu ayoyi da suka sauwaka a gare ni wanda su ma darussa ne kyawawa daga cikin darussan da na koya har ila yau a wannan wata na ramadan mai albarka akwai yadda na ga iyali suna aiki a gida wanda shi ma dole abin a yaba musu ne wanda in ba a ramadan din ba za ka samu ba sa wannan aiki wassalamu alaikum da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice shugaban amurka joe biden ya ba da izini ga karin taimakon soja na dala miliyan 800 ga ukraine a jiya alhamis yana mai bayyana cewa ya zama dole a taimakawa sojojin ukraine wajen fatattakan mayakan rasha a mummunan faɗin da ke faruwa a yankin gabashin ukraine wannan kunshin tallafin ya haɗa da manyan makamai masu linzami da bindigogi da dama da harsashe 144 in ji biden a wani gajeren jawabi da ya a fadar white house a yau juma'a hukumar lafiya ta duniya who ta ba da shawarar yin amfani da maganin cutar coronavirus na kamfanin pfizer paxlovid ga marasa lafiya da ke da nau'in cutar da har yanzu ke cikin haɗarin kwanciya a asibiti koyaya hukumar ta majalisar ɗinkin duniya ta yi gargaɗin cewa ta damu matuƙa cewa rashin daidaiton samun rigakafin covid-19 zai sake barin ƙasashe masu ƙaramin ƙarfi da matsakaicin kuɗi shiga su koma ƙarshen layi kamfanin samar da wutar lantarki na abuja aedc ya katse wutar lantarki a wasu ofisoshin gwamnatin jihar neja ciki har da ofishin sakataren gwamnatin jiha katse wutar lantarkin da ya shafi ofishin samar da ruwan sha a jihar lamarin da ya sa yanzu haka ake fama da karancin ruwan sha a kwaryar birnin mina a fadan gwamnatin jihar Jami'an leƙen asirin Iran sun kama wasu mutane uku na wata ƙungiya da ke da alaƙa da hukumar Mossad ta Isra'ila tare da tuhumarsu da hannu wajen fitar da wasu bayanan sirri kamar yadda gidan talabijin ɗin ƙasar ya rawaito a ji Alhamis. Rahoton ya ce an kama wasu ne a lardin Sistan da ke kudu maso gabashin birnin Baluchistan amma bai bayyana su ba ko kuma yadda suka samu bayanan sirrin. To masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da karfe hudu agogon Najeriya, Kamaru da Nijar, karfe uku agogon Ghana, ku ji wasu abokanan aikinmu da wani sabon shirin ciki har da shirin duniya Amurka na Mahmud Lalo. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin musamman Sarfil Hashim Gumel da ya karanto labarai sai kuma Solomon Abo da ya haɗa shirin da ba da umarni. da ma injiniyan mu na yanzu Carl Muhammad Hafiz Baballe ki sallama da ku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.